Sanin mahimmancin gudunmuwar shugabannin addinai wajen warware matsalolin da suka addabi jama'a ko ma wace iri ce ya sa shugaban ƙasa Muhammad Bazum kiran wannan taro domin sanar da malamai abubuwan da ake jira daga gare su a kan batun zaman lafiya a wannan lokaci na fama da matsalar tsaro domin 'yan magana na cewa ko kana da kyau ka ƙara da wanka. Sa'idu Halidu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida. Malamai su ne magadan annabawa amma da mai da tsara addini. Shugaban ƙasa ya tuna malamai ke lalle ya sani suna ƙoƙari wannan kuma cikin al'adar ta ta kyan Nijar in zanen suna in aure in mutuwa in sallah duka dai abinda mun samu kan ciki in an ka yi wannan sabgal za a cewa a roƙa ma ƙasa don ƙasa ta zauna lahiya ya faɗa musu haka nan kuma ya ce da damu kuma ya gode da hakanan nan amma ya ce kuma su zage eh, kuma a shiga masallacin da a roƙi Allah shi tabbatar muna da zaman lahiya wanda an kasan mu da shi. Awoyi akalla biyu aka shafe ana wannan tantaunawa kuma a cewar shugaban kungiyar jama'atul izalatul bid'a wai kamatu sunna Suleiman Mamman gamsuwa da irin bayanan da suka ji daga wajen shugaban kasa abu ne da ya ƙara ba su ƙwarin gwiwar ci gaba da aiki. A dama mu kafin a kira mu muna yi mun haɗa mishi wannan aiki muna saman shi kuma insha Allahu ba za mu yi ƙasa a goyo ba za mu yi kasawa ba insha Allahu mu wanga kira da ya mana kamar ƙara mana ƙarfi ne ya yi. Samun haɗin kan al'umma a wannan tafiya ta ƙarfafa matakan zaman lafiya abu ne da ya zama wajibi in ji malamai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. ɗayanku ba zai imani ba imaninsa ba zai cika ba sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa to kaga bai ka son ka kashe kanka ba ka son a kashe ka to haka zalika kar ka kashe ɗan uwanka to shine muke kira ga al'umma ga baki ɗaya na Nijar mutane mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu riƙe amana tsakaninmu da juna mu riƙe son junanmu dama dai a makon jiya shugaban ƙasa muhammad bazum ya yi irin wannan ganawa da sarakunan gargajiya da hakimai inda ya buƙaci gudunmuwarsu wajen faɗakar da talakawa nauyin da ya rataya a wuyan kowane ɗan ƙasa a ƙoƙarin samo bakin zaren tashe-tashen hankulan da ake fuskanta can da nan a wasu sassan ƙasar nan inda 'yan ta'adda da ɓarayin dabbobi da masu satar mutane suka hana wa bayan allah bacci duk da irin jajircewar da jami'an tsaro ke yi akan wannan masifa dare da rana Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.